ajina bane dakata dan Allah kai ajina ne yanzu cin mutuncin naki hayya kai haka duk wanda yazo ya ce yana son ka bai kamata ka kyare shi kifa mugu ba shi da sama dakata idan baki mun haka kuma ga ni nake duk kwanta ni mana sai fasawa kai du dukan mu ne ai duk ne ai babu wani mutum bil adama mai numfashi da zai gwada min yadda zan tafiyar da rayuwata banda kai shado kafin awa ashirin da hudu a tabbatar min da aikin ban buƙatar umarnin wani kana aiwatar da aikina wannan hanya da ka bi kwata-kwata ba hanya bace mai bullewa